والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa da kyawawan ayyukan da alkhairi da kuma mana kurakuran mu da zurban mu da takaitawan mu ya kara mana imani da hikma da ikhlasi da kuma fito duniya da hijira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki mu da kyakkyawan karshen ajalin mu dazo innahu waliyu zalika al-qadiru alayhi alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya dawo da mu yau a ranar ta biyu ta watan Ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ta yi da uku ga watan a na wannan shekara ta miliyan dubu biyu da ashirin da biyu dan kan ta ko hijiri babu Allah aya ta 65 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن داهر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون نعم يا من أخوة mala'ikun nan da suka zowa annabi lu a suran ɗan adam zo suka bayyana ma lokacin da ya kawo su waɗannan bayan Allah bayan sun tabbatar wa annabi cewa yau yau za a yi ta a gama za a yi ta a tsare za a gama da shallewa shi za a gama da masu bakantawa shi annabi lut alaihi salam masu ci masa zarafi masu ci masa zarafi masu tashi cikin Allah subhanahu wata ala, masu keta haddadin Allah ta hanyar wata mummunar sana'a wata ta saba wa hankali ta saba wa fikira ta saba wa tsarin halittar ɗan yadda take kai ya saba wa dukkan wani tsari na halitta domin Allah halitta ya ce ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم يت... لعلكم تذكرون Allah ce kowane abu mun halitta shi zaushe ne bibbiyu namiji da namace namiji da namace namiji da namace kowane abu in ji Allah subhanahu wa ta'ala a tsarin ba su ko tsarin wuta za ka ga akwai positive da negative za ka sai su biyu din komai na aiki duk wani kafin sura yake aiki to ai abu ɗaukakin sarki sai ba wani kuma suka fara wannan ka'ida ya kamata a hankalce a irin hankali da Allah ya ba wa ɗan adam da girmamawa da karantawa da farkonta da Allah yi wa ɗan adam ta wal karrama da adam mun karrama ɗan adam mun daraja shi Allah shi kuma ba shi ido muka ba shi kunne muka ba shi lekka guda biyu muka sanya masa harshe muka ba shi abuna muka ba shi hankali ya kasance shi kun naj'alahu aynayni wa lisanan wa shafatayni wa hadainahu an najdayn يحلو والفؤاد كل حائفة كان عنه مرسولة أنك وتذرعنا لجهنم كثيرا من الحنس والجن لهم قلوب لا يفعون بها وهم أعين لا يفعون بها وهم آبار لا يسمعون بها أولئك الأنعام بلهم وقلوا أولئك هم الباطلون أنك ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق bima la yasma'u illa du'a wani da'an summun bukumun umyun hum la yarji'un ma'ana Allah ya nuna ni'ima ta hankali ni'ima ta ido ni'ima ta kudi ni'ima ta harshe ni'ima ta lefa ni'ima ta tunani da Allah maɗaukaki ya tattara su gaba ɗaya sun da ɗan adam wanda da su ne ya bambanta ɗan adam da dabba sauran dabbobi dan mutum ya yi amfani da hankali da Allah ya bashi to za ka yi sauran dabbobi dan mutum ya daina amfani da waɗannan ni'imomi na ido kunne ido ya ga gaskiya ya tsara ido ya halakar da shi ya sauke ke gaskiya ya yi amfani da shi duk mutum idan ya wuce da waɗannan to za ka ga a bibiyar shi da ɗabi'unsa da yanda yake tafiyar da al'amuran ta tamfar dabba kawai Allah ya ce dabba matakin shi a abin nan hankali to sai da an aka Allah ya ma wannan hankalin sai ya halitta masa mace idan ka aka yi masa ya biya bukatar sa sha'awa sai ya halitta maka mata ya halitta masa mace sai ya yi aure ya biya ga ta hanyar aure a zauna da mace ita ce Allah ya halitta maka wajen zamantakewa tsare, tare na auratayya na biyan sha'awa. Duka aure suna da waɗannan tare mutunci, tare kai, a biya sha'awa halal har ma an zuwa da sanar lada a sha'awar mutum. Sai ɗan adam mai wannan hankalin da sai ya yi abandon ya ture mata gefe yake ɗan uwan shi na biki ne zai rika bi ba liwai shi zai biki ta kora inda ake bayan gida ake kafi ake dawo ake acini kanan shi zai yi karuwan shi mata wanda idan muka duba tsarin dabbobin da Allah ya ɗauki sarki da musu hankali shi da adam ba haka ba ka samun sun saba shi da fitira ba ka samun a cikin da ya koyar da fitira da yi fi ba da ramuwarka haka kana sa samun sa kana jin abin a sa yan uwanka ta bar saniya haka saka rago ta dinga tana suna jin ka tara ya kai ko ta kamara da kiji ya kamar ya kamar da ya shi nan kan wani ba ka kama samun wannan duk ka kaje kan ne saboda bala'in sisila da jin yawa kansa sai ya fi wannan tsari tsabtakaccen da Allah ya masa da girmamawa wanda dabbar ya ba su cikin harshe da tsari da saka shi sai dan adam mai hukunci to shi sai Allah ya ɗauki sarki ce sai ya hukunta su hukunci da tsanani da nuna musu ƙarshen su Allah ce asiri bi ahlika mala'ikunan suka ce wa annabi alaihi salam maza ta fita da iyalanka da dare حذف إلا فعل أمر له مبني على حذف حرف إلا ياء وأصلي لإحطياء الإسلام في الشجر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا تفسير جري في أهل الشرع كيف منذ الله يحكي da dare da haka عليك الوقت shafe aka tashi su ake kira isra'i al’isra'i shi da tafiyar dare asra ya tafiyar asir ta tafiyar shi ilu abrin ne alaikun suka umarci a haɗi, da tattara iyalanta da matarsa da ƴaƴansa da duk waɗanda suka yi imani da shi eh? ya tafi da su bi tsittin milan laili a yanki da dare a yanki da dare in wajen ƙarfi biyu ƙarfe uku da aka ce lallai lallai da tattara su su bukarin da ba suka ce maka wattafi adbarahum kai annabi nu ka bar su ka ba su a bayan ka bi su a bayan iyalan naka da wanda suka shi ba da kai in sai ka zo a bayan ka ba su a kawai ku bar ku fitar da annabi a Musa alaihi salam yayi da banu Isra'ila da dare ya fita ai dare ya fita shine yawanci Allah ya ta inna maw'idahum subhu alaysa subhu alayhi yawanci da dare ake fitan sai halakan ta zo a daren karshe da asuba lokacin bacci ya rari mutum ya ki dai shi mara ko hari manzo Allah ya ki yaki in zai kawo makiya da ba yi ke zuwa in ya je dan yayi kwancin da dare in ya ji kiran sallah a garin a ya tabbatar musulmi ne sai ya tattara ya yi gaba amma in ya ji babu kiran sallah da ba, ya nuna cewa lalle ba musulmi ne ya kai musu hali kuma kai hali asuba ne shi ne yake wasu kai adbarahum kai ka bi su ma ya kasu bilu ka ta tafiya wala yaltafi ahadun karan da kuka ji wani motsin da kuka ji yana faruwa sai ya yi kuwa ya ci Allah har wanda juya baya har wanda juya baya saboda za su ji ma malam wajen su tamkar kashin da mai ne ma malam da mutane amma Allah ya ci karkar da umuri kar wani ya kai kaiwaya da cikin su ya juya ya kalli kan ne yake faruwa nahbu ku kama hanya kai kai tsaye haitu umaru zuwa inda aka umurce ku ku je kamar yadda aka umurce ku ki umurci a kan tsari a sai zuwa inda aka ce ku je wannan shi ne umurci ka sannan bala'ikun da bawa annabi zu alaihi salam ke wata baina ilaihi zalika al'amr muka zartarwa a jirgin wannan al'amari na alƙasa cewa an zartar an tattara yau za a fara cikin harkar yanzu kawai za a fara zartarwa cewa an da jajira ha'ula'i maƙutu'un musbihin wannan mutanen wato za a musu kisan tare dangi ne idan an za a fara da na har na ƙarshe ba za a rike ko kwaya mutum ɗaya ba shi ne eh, kisa mai yanayi tare dangi za a yi isalinsu a gana da su da ko har na ƙarshe ko mutum kwaya ɗaya ba za a bari ba shi ne dajira a yanke su a yi rutin ɗinsu a doron ƙasa wannan bishiya ana yanke ta ta ta haita yi to ba a yi amma wanda aka zara ta da jijiyoyin ta aka zara ta jijiyoyi shi ne an yi misali an zara bishiyar gaba ɗayan ta ba da ya rage nata a ƙasa shi ne a mutane daga farkon su har na ƙarshe ba wani da za a kari da rayyar tsira shi ne kisan menene tayi daidi to da za a gama da su da na farko har na karshe za a musu kisan tare dangi amma musu yin can asuba can asuba za a yi shi ya ta tattara na ina ta farkashin kai annabi ruwa a biyar kafin asuba ta muku alaikar subu shi ku fi ɗarin a cikin yawan ƙarfi ba a gama da su subhanallah kuma bai na Allah ke an jartar ba an jartar kawai lokacin mai. ba za a canja wani kawai la yi baddal kaulu da gaihi shi a baya a ɗan magana a canja am in ya faɗi magana haka ne an zartar da wannan al'amari na halakar ba yau cewa gabaɗinsu za a gama su can kwakwa su ba sai dai da lokacin su ba da haka shi da makara ba kun san abin da aka musu kenan abin da aka sa annabi lut to su yan tawafi ba su san da wannan ba maja'a ahlul madinati na kawai daga yan lewaki suna yi wa juna aljikir cewa fa akwai baki ba a gidan annabi mai harka fa Eh, an yi baki an yi a baya ba sai ma ka zani ba ta an gani ko ya baya ko ya ta ba an yi baki sai ma ta zani suna yi wa juna alkishin su masu wannan sana'ar suna tsaye wa juna albishi ta da abin da aka tsarkar musu ta ga yanzu ajali da ajali ke ne ke kiransu an gama farkon da cewa halakarwa za a yi gare dangi yanzu da kusan suna cincirin da suna yawa juna albishir ya zuwa wajen halaka a koni littafi da na karanta wani idan ajali ya kira ko ana a littafin magana gadi idan ajali ya kira ko ana ana ha sai an je ta saka niyu yiwa junan ku an jishir za a fita a hole ba a fita a daɗi a ce ashe an jishir ne zuwa ga halatta idan da ba dawa ne idan da ba dawa wani ya yi shiri ya shirya sako ya yi rashin kwalle ya yi duki shi da zai haɗu wanda zai shakanci da ita a kama hotel an kama kaza an ji ana kaza an harmurna an fita an yi cikin a ce shi ta yi ajali shi ne na dawa shi ne na dawa to shi wanda fitan su tafi amma ba da su suna gida su kuma suna albishin za su zo su tarar da su ba a san kamar akan abin da Allah ya kaddara subhanallah Allah ya mutu da imani ja'a ahlul sai ga waɗannan ɗan birnin Adum Adum birnin da annabi Lut suka zo su ɗan liƙaƙi ɗan harkar kenan kiruna suna yi wa junansu abinci sun samu cikin kenan eh, sun samu likit daga ita matan annabi Lut da ila Allahu a'lam domin ita ne take nuna wancan wanda aka ware aka ce an da ita ba ta cikin wanda aka kirantar. na'am yadda kudan sun zo sun yi shintiri ba a cikin annabi lut sun yi shintiri ko kawai da yake musu da annabi lut ya hada su da Allah Ya yace inna haula'i lalla tabbas sun san waɗannan mutanen da cikin nan sun san su baiti kuma ba kira ne kun san mu'amala da sakoyin da su shi ake yi hukunta ba ko ake yi daraja da ko ake yi ba ko ba a cutar da shi ba a cin zarafinsa yana daga cikin kamalan imanin mutum da cikin imanin mutum girma girma ba bako an kana da bi yawmil akhir al yukrim baitahu duk wanda ya yi imani da Allah da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake duk wanda ya yi imani da Allah da gobe kiyama ya girmama sako duk da ya gani girmama shi kan kuma koya shi ko nan garin da mu da shi yana cikiya ya ne nan ba girmama shi da saurare shi eh sai ya shi a dinga na gani har ya je inda za ki nan kada je inda za ki a ciyar da shi a kare shi yana daga cikin ma wanda ake dawa dukiya ta zakka shi ibn sabil yi ba ko ya zo bari da kowa yana nuna musu irin yadda ake karanta bako irin matsayin bako irin yadda ake ba bako kada za a yi su su mu'amalantar bakin su mu'amala yadda ake tsakanin wanda musulunci yake so Yau za a yi suna mu'amalar kafin su negatively amma ne da Allah ba shi ta ya umurni yace musu to kala tasbahun don Allah kada ku ta ni, don Allah kada ku kushi tsakani domin da ke shi zarafin ba kuma ya fi zarafin ta ne ya kunya ta kuma ya wulakanta ta yana roƙon su na sai ke gaskatawa ku ji tsoron Allah ya ku da Allah ku ji tsoron fushin Allah ku ji tsoron azabar Allah ku ji tsoron Allah da lokacin sarki sai da hurumin sa wala tukhzun kada ku tabar da ni ku tabewa ce wannan a wulakan ta babban a idon ka kada ka ji kuma an su fi karfi ba za ka iya karewa ba za ka iya kai kara wanda zai so ka duka duka rin haka ake duka rin haka ake نعم kuma wanda ya mutu قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سخرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسلين وإنها لتسكيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين أبو سود دكتور نماتيا جروتون يا مسوف سودة سكتين حسا awalam nan ka anil alami shin ba mu hana ka kawo mutane ba in ji su ba mu hana ka kawo mutane ba ba mu hana ka sauke baki ba ta za a yi shi a matsayin shi annabi Allah kuma ba shi amala da mutane ba ta za a yi a matsayin shi annabi Allah mutane ba za su zo wajen shi neman fadawoyi da neman abinan sani Allah ba kai kuma mu wani ba ba mu ja haka kunne ba a mu maka gargaɗi ba a al'alamin a daina kawo mutane an kafin a alami wato ana nufin mutane daban-daban shi ake cewa al'alamin a nan mutane masu sauran shigin a nan shi mutane daban daban daban daban nau'i nau'i ne daban ya ne daban daban shi yasa suka kashi a sigar alamin a mu ta zuwa da mutane da ya ba kala sai ya ce musu ni dai ba na so ku kawarta su ya ce na shi lati ya ce ai ga ƴaƴa na a nan ƴaƴa mata kawai wanda ya haifa da cikin bai ke nufi a'a yi annabin kowane al'umma ai uba ne a gare shi ko ba haka kan manzo Allah ya rubuce a gare mu iyaye ne ummahatul mu'minina iyaye ne mu munai duk wanda ta kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen sa ummahatul mu'minina ne shi kuma annabi a matsayin da ne yake hamarin uba so annabi lu mutane da aka aiko shi zuwa gare su shi uba ne a gare su duka wata mace da kuma yarinya fa abin nan ƴaƴanci ne kamar ƴaƴanci ne shi yasa yake bifarin insu yake nuna musu wai ko in biyan bukatar kuke so na shi ta ta mata nan ko abubuwa su ne ya dace da tsari su ne ya dace da hankali su ne ya dace da sutura su ne ya dace da dokoki da tsarin Allah subhanahu ta'ala me yasa kuke tsallake ku ku ne mace da Allah wani kare shi san uwa in kun fa'ida kar idan kuna son ku biya ta su to ga ta ma nan? kowa ya je ya ga ya ya biya sadaki in eh, ta wannan shi ne ku je ku shi ya fi afirka shi ya fi afirka a kan waɗannan da kuke bi wannan fushi ne na Allah wannan kuma ya yantar da Allah tsari ne na Allah sai an ka da yake ba wa manzon Allah sallallahu alaihi Muhammadu labari kaga ai annabi bai tarar da annabi Yusuf ba Allah da yake labarta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan cikar da aka zo daidai nan a duka a ce ga mata ba su so ba su mu mazan da muke so Ina Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi na rantsa da rayuwar ya Muhammad in ji Allah ma. na rantsa da rayuwar ya Muhammad innahum la fi sakatihi da amahun wato ko buguwa ta alfasha buguwa da baye na na alfasha da ta kawo kansu wato ya ɓadda su ya ɓadda tunaninsu ya kawar da hankalinsu suna sun imauce ma sun zare sun fitar da hankalinsu saboda tsarin son alfashin waɗin saboda son waɗin kawai sun zaɓu kawai a ba su zama kawai har ma ba sa ganin ke ma abun biyan bukata ne amurka dan idan mai shan kwaya lokacin da shan kwayar ta kama shi za ta ga ne yake yi hakkar ma yi ke yi jikinsu yana hari wato buguwar kusan abu masu yari yi ta shi haka ga mutum kawai ba shi aikin shi kawai wannan abun kawai yake ku aikin ko su haka idan awowin shan suka taro haka da in ba shan nan ya kamar yayi ba fa shi da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da dawa da aikin shi kuma to da tsaban son alfasha da liwaɗi ya shiga jikinsu ya zamo jininsu ya mamaye tunaninsu da hankalinsu gaba ɗaya kawai kaman abu sun zare sun fita haifinsu kawai su san ma inda masu ke kawai su dai liwaɗin nan shi ke dawo da musu hankali subhanallah kuma zahu kenan kaga lahu kullu ya yi mutum ya zama cikin sai Allah ba shi ciki yanzu ta kalli wata suka saba zuƙan ko zuƙan tiririn shabba a sassafe ga illa lokacin zuƙan ya yi ma halan in ba su samu dama ba da suka rikicewa su kimauce su a kama kawai sai sun zuƙi nan da suke samun natsuwa subhanallah duk wani mutum in ya samu damuwa frustration sai ka samu wai kiba ya kwanku jiya ya a ya a ya aje wai yanzu da ya zama sa yanzu da ya zama sa yanzu da ya zama noman yanzu da hankali su kwanta tunani da bakin ciki su ta ɗaya yanzu za ku fita da gaske amma ya yi sallah ba ba amma ya ambaci Allah ba bari ka mu ji karshen sura in ka ciki ciki ya same ka za ka ga komawa ga Allah da ibada da tasbihi shi ne zai sa ka samu nutsuwa to su wani ƙara sa wa Allah ne ya sa muku nutsuwa innahum la fi sakratihim ya'budun dan tafi ne ya ya'budun wa akhadhahum as-sayhatu musrikin as-sayhatu wa ta'ir al-qara qara ma wajen ya buga wata irin kara da fi karfin kunnensu ya ji ta kara da fi karfin kokarinsu ya ji ta kara da fi karfin zuciyansu ya ji ta ta wuce misali kara kara da idan aka yi ta duk wata jijiya da take da connection da kudin za ta daddare duk wata jijiya da take kwakwalwa za ta tsinke ta daddare duk wata jijiya da tashi jikin zuciya za ta tsinke ta daddare saboda tsaban mai tsananin taron to irin wannan taron ta ya ta komu da suka tuntsire a nan suka mutu babu mutum ɗaya da ya rage ba ce sai wanda Allah ya tsanke su in can ke su bi annabi da iyalansa matanci kan ne aka ce in sun ji shi kada wani ya waiga ya kalla kada wani ya waiga yaushe ta tarar ta halaka su mushriki da fitowar rana da fitowar rana ta ga subhu sai al-ishraq subhu sai al-ishraq dan da fitowar rana ta ga lokacin da kuma shi kenan aka gama aka gama da su fa asbahu qarib yau ta halakarwa ta laifi a ne asuba ba a ce ban nan da suka fi jama ba su ce su biyu da gokansu ai aljanna ba ne musulmi da sarka ta suka shiga juna kuma Allah ta ɗaukacin sarki da kuma aljanna fa asbahat aka wayi gari ba ba za ta fito aka danta. a tsari a kuma da ya kone. Fa har aka kuma da ɗan aka gama da kyalle waki da halakarwa ta ce Allah ce farda Allah aliyaha ha wato garin gaba daya Allah ya sa kawai a kan garin aka yi ofruti aka ɗauki garin da kasar da kasan gaba daya aka ɗauke shi sai ya zama ta wani ma ke rami da kawai gaba da ina da garin yi. aka yi sama da garin aka yi sama da garin sai da mala'iku halittun da su mala'iku suka ji haushi karnuka da mutane da suka ji tasbihin mala'iku ta suka ta ɗaya. Wajen an na har muka sanya samun garin kafila a fi da kasar kuma muka sanya shi sama a juya garin of five down. Ba an ɗaga garin yanzu da sun kuma rani aka juyo su kuma da sabon aka ko su kuma suka zo suka shiga wannan ramin aka yi labulin da su suka koma labul su suna tattaka shi da kuma alhalin su ne a kuma doron su Allah ya rufe kasan da su gaba ɗan garaji da su a tsirani su ɗaya da Allah aliyaha safilaha haka aka fitar da su biyu wa amfarna alaihim hijaratan da musu ruwan duwatsu a kasar da su duwatsu duwatsu ne min sujil daga wutan sijil wutan jahannama daga nan ruwan sun suka fito eh, irin sun da abu jahal ah, suka roƙon ma maka wancan kwanan da suka karanta Allahumma in kana hada hu al-ashin dika an amtir alaina bi karatan yana sama'i samai aw itina bi a azabin kali bi a azabin kali da irin waɗannan duwatsun ne Allah ya kama da Abraha Allah ta da rundunansa da giwayensa ya zo a kansu domin rusa Ka'aba fa arsala alaihim tayran ala tarmihi bihi taratin min sijil da ai aika eh, tsuntsaye girman su kamar kanari girman tsuntsaye kamar kanari Ya rika wani irin dutse ne zai rike ha? Kwanne kanana, tabbata wuce kamar kashi kawai cikin duwatsu. suna kashe da shi a ɗan yatsun su shi nan guda biyu haka kashin tumaki domin tunari an yi girka da kai nin mo maka katon dutse ko da tun da suka alaƙi ne ma tsuntsayen ba suka zo komai ma za su yi kuma malamai suka yi ƙananan duwatsu ne kawai to irin su ne da aka yi wani duwatsun a daidai wannan gari inda su cikin kowane dutse yana ɗauke da sunan wanda ya ke ya harha ya kuma da kuma bayan an fitar da su din nan da aka yako sun biyo ta baya dutsen gaba ɗaya kawai aka ya ba shi izini ya buɗe ƙasa ya kafa ya kola ya lekar da wanda aka rubuta sunan shi a jiki baya nufi baya kuskure baya kuskure wanda ya tsaya a alaƙaɗi Allah ya ce yanda muka gama da su kenan inna fi dalika lallai tabbas wajen wannan halakarwa da muka yi a ɗan da ayati ya zaman to gargaɗi ya zaman to izina lilmutawassimin da masu irin wannan sana'ar ya zaman to gargaɗi da rashin da masu irin wannan sana'ar domin al'akkawakkun a biye kamar da abu shi ne al'usa abu ya yi kama da abu abu ya yi kama da abu tun da irin mancin da aka yi wa ɗin liwaɗi to dukkan masu sana'an liwaɗi su ma wanda aikinsu ya yi kama da na waɗansu ko irin wannan azabar da ke a musu irin wannan azabar ce ba a musu subhanallah duk wanda aiki sai ya saba da can, to shi ta ku irin wannan azabar shi a shari'a musulunci aka fayyace mana laifukan da Allah ya kayyade musu hukumar da ake yi da Allah shi ya kayyade a yanke hannu shi ne haddi ko iskin laifin da Allah ne ya kaɗe shi da ce ga yanke za a yi shi ga yanke hannu ake ya ga mazama a cikin yin aure da zina bulala kari ake masa sai kuma ya taɓa aure ya zama to mutum za a jefe shi ne a jefe shi har ya mutu da duwatsu wannan ayar ta sauka wallahi mun karanta ta mun haddace ta amma ina sai ya shafi shi wannan ayar الشيخ والشيخة وهي ترجموهما حتى يصير بأول مسجد الشينا مسجد الشينا مسجد wanda ita ma wanda aka taɓa yin aure idan suka yi ta a jefi da hannu kuwa Allah sai ya sha ayar a bayyana aiki yana to kaga Allah shi ya iyakanci busala kuma wanda ya sha giya ya sha kayan maye ta hanyar a abin a a kiyasi mai tsadafi wanda ya tsadafi a wani da a to shi kuma mai yiwa malamai sun suka ce yadda aka yi mutanen annabi aka a yi ma wanda aka kama su da sana'ar liwaɗi za a ɗauke su a samu tsauni mafi tsawo tsauni mafi tsawo a hanga su sai a hanga su domin a an ɗauke a ɓangaren garin ne aka kai su da ɗaya aka biyo su aka ake wa wanda aka kama su da sana'ar liwaɗi wannan sai mutum ne wani jiki ne ya fi A san za a hula a tsakko su ko kuma irin wani antena na na sabi Ta za a inda hali a tsakko shi kofa kawai Wani da daɗin tashi ta yi a da aka ɗauki garin a ɗauki da shi, shi ne a ɗauki shi ana saba da shi, sai an kai inda shi kofa ba ta wuce irin irin wannan lebur sai a hankalo shi da kofa zo ba lema ba ba a bashi lema ba ba saukan daji ba ne ake saye da makamantan to haka ake wa ɗan liwaɗi to mun san yadda shari'ar Allah ce malamai sun ce duk wanda ya aikata wani laifi wanda ake wa mutum haddi ya samu a masa a nan duniya an tsaka shi wanda ba a masa a nan duniya ba yana jiran shi gobe kiyama yana kiran shi yana jiran shi kuma kiyama saboda haka kar mutum ya ɗauka yana yi ba a kama shi ba a zartar masa to yana jira mutum a gobe kiyama Allah ubangiji ya rufa mana asiri to Allah yake wa innaha la bi sahilin muqim innaha kai ita wannan garin shi wannan garin da aka harkar da wannan yan wa'i garin yana nan a cikin yana nan a kan harbi da larabawan masar suke bi idan suna zuwan harkokin kasuwancin su zuwa tam ihlata shika'i wa sai sai suna wuce ta area suna wuce su larabawan masar musulman masa masu ga da annabi masu fito na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai suna wucewa ta wannan garin garin ba a ɓoye ba ne garin a kan hanyar wucewansu yake wa ina halar filin mutum garin yana nan yana nan an kumanta garin da masauki almukimu shi ne cikin almusafi mutum ya tafiya shi da almusafi mazauni da baya tafiya ana kirki almuki mazauni to sai aka yi istiara aka yi isti'ara garin yana nan ba ma tafiye tafiye yake ba bi ma'ana garin yana nan garan garan duk larabawa wannan da suke shirkata wa annabi mushirkai suna wucewa da gari suna ganin yadda aka yi wa masu sha da annabawansu su ne ya sa wannan ba zai zama musu darasi ba zai musu darasi ba cewa su ma yadda suke wa annabi da irin wancan ya same su da kuma yan liwaɗi na wannan zamani ai suna kan ziyarci ziyarci a kashin duniya ana wuce garin sadum garin sadum suna wuce ana zuwa a ga wuraren na tarihi ai suna ganin garuruwa sai idan ka ga an halakar da inda aka halakar da wani mutum don ya yi irin abin da kake yi ya sa aka masa haka ya sa to ganin baya zama kuma wa'azi ka daina yin irin abin da ke nan. ba ka tunanin ina a mai irin shi ba wani fushin da Allah Allah zai sauka ba wannan shi ne to kaga ya zama da gargafi ya zuwa su aika da Qur'an liwaji sannan Allah ce inna fi zalika ayatan lil sannan ya zuwa wannan kuma har ila yau gargafi wa'azi da mummunai ba cewa Allah biyayya amma Lut da jama'arsa da ahalinsa da wanda suka yi imani da shi kaga imanin su ya mutu ne ba mutu rana wannan bala'i da musiban da ya zo Allah sai ya tsare su ya kubutar da su ya kamata mai imani in ya yadda ake kubutar da masu imani sakamakon biyayyansu da ɗansu da ta ga sai su ƙara samun me ƙarfi wa Allah biyayya ƙarfi wa Allah ta'a Allah Allah yake wa kana hakkan alaina nunzil mu'minin hakki ne akan mu idan muka zo a al'umma mu tsere da mu na amma alfasa masu tsare da jiradi wannan ya zama da wannan ya zama musu aya da mumunai tseren ita mumunai da annabi lut da wasiyar da rubutu su ma musu aya wajen tsara musu kai da dacewa wajen yi wa a'a da kara yarda da Allah subhanahu wa ta'ala وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يفعلون يكسبون نعم التي حكى ننكما حكى ننكما إن كنتم شيء متانا أن نجدود وحكى لما ثم أصحاب الأيكة أصحاب الأيكة الأيكة شيء الكرمي شيء الكرمي وغير أقول بشيوي da yawan bishiyoyi da kurmi inda ba a ganin nan da nan ‘ya'yan itace ne manya-manya da ‘ya'yan itace daban-daban da za ta dai kurmi. Ko wannan mutanen annabi Shu'ai suna zaune ne a irin wani gari wata irin ƙasa wanda take da kurmi, wani bishiyoyi cikin kurmi. Su ma, su ma ba a shi daɗi ba, su ma ba a musu daɗi ba. Sakamakon kai irin na mutanen aljannu ta bari ba a bari a yi ta za a yi ba manzo ya yi gargaɗi manzo ya yi wajibi ku kiyaye kaza ta ku ku kiyaye kaza su ma ta ku in wa in kana ashabul aikati haka nan su ma mutanen annabi shu'aibu mazauna kurmi su ma na zalimina su ma sun zalunci kansu sun zalunci kansu su ma Allah ya ce ka ita ki ka zalunci kanka ya ce ka bari ka ki bari ka zalunci kanka idan ka ci kaza kaza na zalimi la zalimi da amalin shi ne shirka da shirka sun kafurce wa Allah suna shirka sun kidin manzo sun kidin tajiri يقول إن الشرك لظلم عظيم الشرك الحقيقة أنت متعني أكد شرك فأنوا ظالمين غالبا ظالم في نئر النشيطة فأنت تحقر في النشيطة أنا شرك قندر الحلالين أنا ظالمين سنة ظالم في الجماعة وجه سوى يمودو سوى يمودو كم فارين أمي زمان كم فارين دمودو كم فارين دسال wannan sana'o'in suna a mutane suna aikata su yanzu sai awon bakara awon dawa awon buhu kaza da ta ayi shi ne an tawaye maka kauni shan mai tawaye maka kauni ka je shan mai a tawaye ka auna abinci a tawaye mudu a tawaye gawa a tawaye jaka a tawaye kaza a tawaye kaza irin rayuwar ce ana yi hanya ce mai sauki na yin kuɗi ka bi ta hanyar saba wa Allah su ma suna wannan zalunci a ce saya sai sun tawaye masa mudu da zalunci na ɓangaren Allah na shi da zalunci kuma tawaye wa mutane a hakokinsu Allah ya ce an musu wa'azi an musu gargaɗi Annabi Shu'aibu yayi wa'azi yayi wa'azi ka cike mana a salawa suka ta amurka eh yawan sallolin da kake da imani naka ne umurni umurce ka ai kana fara fi mali na fi amwali na aloli kada mu yi abin da muke gani a dukiyar mu mu ne ta wannan Kayanmu ne me yasa kuma mana baki haka ba da imanin na ka yi aika a kan a cikin sannu sannu dan ba imani ta ba irin wa'azi da bai musu da suka ci Allah ce fan ta tamna minhum Allah ce sai muka kaukar musu da kawai muka kaukar musu da ukuba al-intiqam shi kalmar da intiqam wato shi ne aka kodi shi ukuba bayan an tabbatar da ta doka ta yi laifi bayan an tattara da kan amma ba a karya da ba a yi ba amma da hukuma wanda ba a kiran shi hukuma ana kiran shi zalunci inda ka ji hukuma sakamakon kai kai ne na saba na saba doka to kanta kana minhu Allah ya ce su ma muka gaba da su muka halakar da su su kuma ne da aka saukar musu Allah ubangiji ya saukar musu da to ma tsawa fa’iƙa fa’iƙa fa’iƙa fi abin kamu ko kuma arraba da zaɓi rasnatu a arba hofi darihin zafi a arraba ta shi ma sun fara ne wanda idan aka yi ko ina yana ciki kuma sai ya haɗu kawai aka haɗu da su wannan ce wa ita zuma nan. garin garin su annabi lu aka halakar da suna waɗannan mutane annabi ai Allah yake huma ai waɗannan garuruwan na bi imanin suna kan hanya su ma suna kusa da hanyar da larabawan maka suke ji da za su kasuwansu kasuwanci na da da hunturu da ilar shita'i wasai da za Syria Sam waɗannan garuruwa ba a goyi su ba wancan Allah ya kai usulun da sabilin muqim suna nan a zaune gabin yana nan har yanzu a jikin hanya Wancan ma imam hanyar da za a bi ta gaidi sai aka kira ta ita ma imama yanzu kuma ka san da rigar kawai hanya alama inda mutane su bi kana da yakinin in ka bi za ka za ne. to ta zama imam gai dama imam shi ne shabu wanda zai rubuta kana cin shi ita ma wannan gari shi ma da mutanen annabi da halakar da su shi ma yana bakin hanya ayyane mu bi ba a koyar da shi annabi a kan qur'ani nan Allah suna bin waɗannan wuraren yana ba su izina baya zaman to musu wa'azi yana ba ɗaukar darasi a duk duniya yanzu suna ziyartar wuraren wannan ka ziyarce shi kamar yadda aka yi ka kalika shi saboda liwati ka kashen liwati ya zama to musu gargaɗi wannan an ziyarce shi saboda kawai mutu kawai ma'aji da ne da ya sa baya zaman to musu ya sa baya zaman to musu wa'azi hankalin alƙur'anin haka ai musu ba ai sun gani ido da ido sun ziyarci wajen musulmai ma kuma ke karfi manzo Allah sassan ce musulmai duk da shawar na waje ya shiga yana mai ruku'i kamar su jada haka yana sun fitar da kai kuka yi sauri da kuma a kan mutum ya daɗe Kuma sai da wajen da sun hada duk wata rijiya mai ruwa a wajen manzo Allah ya shiga a ta is poison poison ne idan mutum ya sha zai mutu tun wancan halittarwa har yau ruwan rijiyoyin guba ne su ruwan baya taruwa kuma ya taɓa ba ki jina ya sa baya zaman to muku wa'azi ba fata an ji ko mu je wala kan zaba ashabul hijr ashabul hijr su kuma mutanen annabi a a salih annabi salih su ne ashabul hijr Allah shi su ma ba bar su a baya ba su ma bar su a baya ba mutanen annabi lu mutanen annabi su'ai da kuma mutanen annabi fadi su hiji su kuma sunan garin su hiji hiji alhijir ne ko gari ya su a killaci kamar shiga sai su an kowa shiga shi ne alhijir alhikin shi ne almannu ana mutum yin abu kamar yadda za a littafi da fiki hu hu yuhu za su tafi mutum da bai iya sarrafa kuɗi ba bai iya tafiyar da hankali ba ubanki baya ba shi dukiya wato akan hana shi dukiyar shi ne ake ce alhajar an gaɗa shi daga dukiyar shi sai dai abin da duk yake so a cikin da ba shi yayi shi ne iya ba da ke tafiya ya biya bukata su da shi wani wani da wani da shi ya tafi da harkar kuɗi in an ba shi da za a ci ne ya kawo shi ne alkijin ko kuma ne saboda sana'an da kuke suna fata zuwa su kwano yanke tuna min aljihali buyutan suna kwakule duwatsu yadda ta sallaka ka samu ta kwakule shi ka kwakule shi ku kidda takuna a jikin dutse a sauki da a wajen ne samudawa samudawa daga karfi da Allah maɗaukakin sarki ya mutu su ba ka kusa gida gida bulo gida gida ta ko irin wannan a sai zuwa duwatsu domin idan ya haɗa kuma ya huta yana jingina haka in kai bulo ne zai wuce saboda girman ne girman a da an da ubangiji ya mutu to shi yasa duwatsu suke kafa cewa ta kuce dutsen su fidda wuce su fidda su dade shi su gyara to shi ne ake kira su asabu jikir na kira da alhajar hajar da ke kwakul su kafuce su ɗaukukan shiga shi aka kira su asabu hajar wata ake kira shi da hijir a ayi halin zai iya daukan ma'ana su ma waɗannan mutane su mutawan su ma fa كذب المرسلين sun kashe da aka haifa musu sun kashe kashe salih ya musu ya musu gargaɗi su bar shirka su bar jami'a su bar kaza su kaza suka ce sarari ɗaya ne idan aka mana shi za mu kimani suka nuna dutse suka ce kuma ta fito ta nan ta fito shin shi annabin aka yi manzo da gaskiya kai musu da ta daga wannan dutsen ta ta fito zama ta musu bala'i zama ta musu jafa'i ba ba ba da kulen cikin mutum ba kenan kai imani alin alin a jaura lafiya idan ba za ka yi imani da kasar mutum nan ya yi abin shi ka ji za ka yi imani da kuma wani wa'azin ba kuma a tsaye eh, dangwalowa kanka bala'i a ce wai taguwa a fito a wannan dutsen ka san taguwa ai haifar ta ke yi A akwami ne ke haifar me A akwami taguwa ke haifar akwami amma kai ka nuna dutse wai ta akwami shi akwami ya fito a dutse ai kai ka san ka noma akwami ba Bara kuri ne da ta auna shi kare na shi irin wannan da ta saba dukan shi dukan shi yayi kiwo ya ji zai ci ciyawa ko zai yi barna ka da kifi wanda ba wanda zai ci gonan ka bane ka su ka zauna lafiya ruwan garin ma sai da aka yi sai da aka yi tsari ka san ba na cikin lafiya bane da kuma ruwan garin duk zai sanyi sai a yi ga ranar da ku tsira ranar da wata za su kawo ruwa na kuma da ke kawo ka fi fita ake da abubuwan ɗiba da yawa wani da ake kuma haka aka yi aka yi rabani da rukunin nan sannan kuma aka ce a bashi ya yi ita ya shiga a cikin ya shiga gonan timatik ɗinka da tattakai gonan ajiya hundu za ka ce mai gonan nan ka kai kasuwa na taki ya masu in ya shiga a cikin kuma ai yi ne ku kuka ce shi ba eh? nuna hanci shi sa Allah ya fara da kowa an tashi mai kowa mai komai na kai mu gobe za mu tashi a kai wannan har da mu dawa din nan mu ji su bayan da aka yi da su mu tabbatar da lalle ina din nan wa anna azabuhu huwa al-azabul alim eh, kuma huwa al-ghafurur rahim shi kenan tambaya ɗaya ce da mu da muka tambayoyi mun samu tambaya kwaya ɗaya ana ta assalamu alaikum malam don Allah ya dawo hankalin matasa masu sanya wando masu sanya al'auransu wato shakinsu kenan da yin haƙƙi mai tozo offside a cikin na gefe gefe sau gaskiya kuma Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man tasabbaha bi qaumin fa minhum wanda yake shiga irin ta mutane to babu sakka cikin mutanen gobe kiyama kusa irin wannan sa kayan dai ba mumuni ne ba musulmai ne kafirai ne kuma ta a ƙaƙen luwaɗi ne irin ɗan kasashen kasashen afirka ko ɗan kasashen waje turawa wanda suke sa wanda suka zarafi tuwawun su a waje ka zarafi tuwawun wunsu a waje sai suna nuna jirin ya fi jirin tuwawun su da mai sa'awar da ne asalin yadda abun aka kullo da shi ke matasa a zurafin a wuhanan sai ku da jama'a jama'a a cikin aka ga lallai a fiye ne to ba ta mutum musulmi ma mana yana tafiya wancan shi yana samewa yana shan shi yana kamewa kaga ya rike na kudin yana tafiya haka yana ɗagawa cikin kamar a jimaibayin aure yake shi kan shi ya jin daɗin rayuwarsa wallahi baya jin daɗin tafiyar da yake haka ya rike yana tafiya yana tafiya da an ce sunna ce ta annabi ba shi ne ko wanda zai ce wannan sunnan ba ta yi ba an wahalar da mu a tafiya mutum ya tafi a baibaye ba walwala ba ta cewa amma da yake shekan ne ba ka ra'ayi ana cikin shi tsaf to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake shiga irin ta kurai to wallahi wallahi zai mutu a aqidar su nan da kiyama za a tada shi a cikinsu a cikinsu za a tada shi amma da da aikin da irin wannan wanda duka wannan hadisi ya haɗe su sannan aski kuma hadisi ya musamman wanda na hadisi sallallahu alaihi wasallam anil qaza'i ko Allah sallallahu alaihi ya hada qaza ne qaza shi ne musulmi ya aske rabin kansa ya zama rabin da kashi ba rabin ko ya aske iri yadda tafi suke yi haka da kun da zuwa kun da ya su aske nan sai su ga gashin ta nan da mutum kamar mai sanko haramun ne wanda ta ba'u ne kuma a aske shi gaba daya a kan gashin jirgin nan wani tumba da kan na wanda fadawa suke sawa na tun shi ma haramun ne kuma a zai daidai na a zagaye shi daga zuwa ɗaya zuwa sama a bar shi ya zama tsarkan jimina. shi ma wannan haramun ne ta za'u ne a ayi halin yanzu da mutum ya aske suka bi wani kawon aski ya ya zo nan gaba shi kuma a ba da tsarin kunne a aske a ban tsarkan zuwa cikin dama a ila yana nan zuwa nan gaba wataƙila shi kuma yanzu nan gaba ma kuɗe shiga a yi tunda yana ana son ya zame wataƙila tuɗe shi za a yi a ajiye shi can sai a sa igiya a ɗaure da ɗinku yana tafiya wanda yana ci shi kawai wataƙila shi ma irin shi zai zo na ɗin shi da wani wayewan suna nan ma a bullowa ba sosai wataƙila irin wannan ɗin mai zo yana cin wanda yana da shi ala ayi halin abin da kafuri ya zo da shi a tarbiyyar mutum ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka mutiyar manzo Allah shine abin koyi da kafara lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun amal man kana yarju Allah wal yawm al akhir ذكر الله كثيرا فوحي تسوح الله قد كياما لا ميلاتيا ولا يا sanya manzon Allah shine abin kauyinsa wa in tuquhu kuka masa biyayya kuka bi shi to kun gama shi in ji Allah saboda haka idan kunne ya fi jiki ya tsira. kuma Allah ya ce man sa'a fal yu'min wa man sa'a daga da ya yi ya karɓa wanda da ma ya bari in ji Allah amma ina a tattalin zalimina narar da za mana sa ji wuta in ji Allah Allah ubangiji ya tsare mu gyara mana da abin da na'am to akwai ciyarwa da ake a nan isar a masallaci ciyar da masu azumi saboda samun wannan falalan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wanda ya ciyar da mai azumi za a bashi lokacin ladan masu azumi ba tare da su an rage su ba ana in wannan kwaikwakin a nan domin a samu wannan ladan da albarka akwai account na banki na musamman da aka ware da isa shekara da shekaru kuma kowace shekara jama'a kowa yana sa abin da ya sauƙaƙa ko an manta su a jikin da ya masallatai ko ko in ta shiga a wannan masallaci wannan da suke so su ɗauka na mock ramadan iftar donation a kasar da shi ne zero two six three two two five six. zero zero zero two six three two two five six a jari dan kasashen hausa sifili sifili sifili biyu shida uku biyu biyu biyar shida Allah ubin gaba da ikon taimakawa sai da kullanci wannan man a bari har eh sai a faɗa da fulci yanzu sai wani ya tashi sai saura ta nuri wani ya tashi sai saura yar ba ba amma ai sai a faɗi ba a tashi ba اللهم اجعل الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك اعداء الدين يا قوي يا أخي زيارة العالمين الرحيم يا ذا الجلال والإكرام لا تحس نفوسنا تقواها التي أنت خير أن تقواها أنت وليها ومولاها اللهم عبد إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وأجل إلينا الكفر والفسوق والإسلام لعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه قال رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين